kan CG har kuma yanzu da idan ina ganin ku sai da sauran rai da haka karke. Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaban kasa na musamman kan sha'anin yada labarai kenan yana shaida mana cewa shugaba Buhari na cikin ganawa a wani taro da masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro a kasar. A yayin zaman zauren majalisar dattawa ta ranar Laraba bakwai, ga watan Yulin ne shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar PDP Sanata Philip Tannima Aduda da ke wakiltar mazabar birnin tarayya Abuja mai ƙananan hukumomi shida ya gabatar da wani batu inda ya buƙaci shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan da ya ba bada dama a tattauna batun tsaro a kasar da kuma batun tsige shugaba Buhari inda daga bisani sanata Lawan wanda ya jagoranci zaman majalisar yake amincewa da bukatar shugaban marasa rinjayen. Al'amarin da ya fusata akasarin 'yan majalisar da aka zaba a karkashin inuwar jam'iyyun adawa inda wasunsu suka fice daga zauren majalisar kamar yadda sanata Istifanus Gyang daga jihar Filato ya yi mana karin bayani. Kowane mazabanmu a nan a arewacin Najeriya ba ran da ba mu tashi da mugun labarin kashe-kashe da ire-ire irin su majalisa na dattawan najeriya mun dobi wannan al'amari mun ce a goyon baya ga gwamnati mun goyi bayan gwamnati a kowane fanni domin cin gaban najeriya amma abubuwa dai sai dai suna kara tabarbarewa a ganin haka ne shine majalisa ta ga cewa to ina mafita hakkin nan ta saya a wuyan dukanmu ne amma akwai shugaba wanda yana da wannan haki kuma shine commander in chief na hafsoshin sojojin najeriya da dukan wanda suke cikin harkar tsaro mun riga mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro yadda kuma za a karfafa aikinsu don a magance wannan matsala amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa to ina mafita shine abin da muka tsaya kai yau shine za mu ba wa shugaban kasa notice cewa in ba zai wani abu ba to za mu dau mataki wanda kundin tsarin najeriya ta bamu namu haki an in ta gagara to sai mu kau da shi shi don a samu wanda zai yi wa Najeriya abin da zai samar ma Najeriya mu magance wannan matsala. A wani bangare kuma sanata Ahmad Babbakaita mai wakiltar mazabar Katsina ta Arewa shiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya fito ya ce. Ni ba kalmar tsigewa ta dame ni ba dan abubuwan da suke magana tsigi shugaban kasa ba karamin abu bane. Na farko dai sai an bada notice na impeachment. Bayan an gama wannan dabbarwa magana notice za a je kan magana tsige. Kuma ma gwamnatin Buhari wata nawa ya rage mata ko kuma gwamnatin mu gabaki ɗaya tun da kowa da kowa ne zai tafi in magana zaɓe wata nawa ta rage ma ni ba na so a ɗauke hankalin al'umma kan abin da yake shine substance wannan abin da ya kawo siyasa ciki shine yadda aka danne zauren majalisa aka hana amma tun sadda aka fara magana tsaro duk 'yan jam'iyyun nan gabaki ɗaya muna haɗa kai ne dan abin nan idan da ana so a samu matsala in an kawo budget sai da amincewa kowa za a yi budget ka taba jin an kawo budget din tsaro mun ce ba mu yadda ba me yasa saboda in Najeriya su zauna lafiya mu duka ko yaya sanatocin jam'iyyar APC mai mulki ke kallon wannan al'amari ga sanata yusuf a yusuf da ke wakiltar jihar taraba ta tsakiya da nasa bayani yan najeriya muna cikin wani rudani ne muna cikin wani mawuyacin hali da ne da ake ciki a Najeriya yanzu. Don haka jama'a kowa hankalinsa ya tashi da wannan rashin Don haka you a abu ne wanda baki da za mu haɗa kai da ita gwamnati mu tabbatar a mun ba gwamnati cikakken goyon baya da wannan abubuwan da yake faruwa. Su ma gwamnatin da kanta you tana neman wannan goyon baya daga jama'a kasa. Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Nasturan Ashir Sharif cewa yayi. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar tsaro a abu abuja ta riga ta karye ba kuma duk mai hankali ya riga ya san wannan daga wata bakwai zuwa yanzu ya gane cewar wannan abin yana zuwa. yan najeriya a kusan duk sassan kasar na daɗa shiga damuwa sakamakon yadda yan ta'adda ke ƙara shiga cikin mutane a baya-bayan nan musamman ma a birnin abuja lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya